ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين القائل إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فصلوات ربي وسلامه عليه ثم أما بعد فموضوع خطبتنا اليوم كل منا قد ساهم معاشر الأحباب كل منا قد ساهم في الإرشاد كل منا قد ساهم في الإرشاد تعالوا نتفق على ثلاثة أمور الأمر الأول نتفق على أننا كلنا مخطئون يقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وفي الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليهم وفي الصحيح أيضا إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أكفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم الأمر الثاني لابد أن نتفق على أن كل هذا الفساد صادر منا وأن كل هذا الفساد لابد أن تعقبه ندامة وخسران مبين يقول الله تبارك وتعالى حكاية على لسان إبليس ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين معظمنا مفسدون هذا هو الأمر الثاني معظمنا مفسدون ويقول الله تبارك وتعالى حكاية عن أهل الكتاب ولو أن أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يحلون ويقول تبارك وتعالى حكاية عن أهل الكتاب ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ويقول الله تبارك وتعالى حكاية على لسان داود عليه الصلاة والسلام اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور ويقول تبارك وتعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل منهم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب الأمر الثالث الذي يجب أن نتفق عليه على أن كل معصية تعقبها ندامة يقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ويقول تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير ويقول تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم يا أيها الناس المجتمعة أبدانهم المختلفة قلوبهم المبتلى بهم أمراؤهم الآمرون بالمنكر الناهون عن المعروف تلك شيم من شيم المنافقين يقول الله تبارك وتعالى والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون ثم عيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ولم جود الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا إننا نشكو ونعاني من سوء الأمن إن ذلك وعد من الله تبارك وتعالى لتبلون في أنفسكم ولتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عظم الأمور بل أيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لعادثة الليالي فما لحوادث الدنيا القضاء لابد أن نتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن نعود إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة فقروا إلى الله إني لكم منه نبي مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نبي مبين وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون لابد أن نتضرع إلى الله تبارك وتعالى نعد رجلا فينا مثل طلحة بن عبيد الله أحد المبشرين بالجنة الذي سمع رجلا ذات يوم رضي الله عنه يشتم أبا بكر وعمر والزبير رضي الله عنهم فقال له طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يا رجل ما لك تشتم هؤلاء فيقول أنك تعذبني وتتعداني كأنك نبي افعل ما تشاء فقال له طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه لعدون عليك فقال عدوني بما شئت فرفع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يد الذرائع قائلا اللهم سلط عليه كلبا من كلابك ماذا كانت النتيجة كانت النتيجة أن سلط الله على هذا الرجل سبحانه وتعالى سلط الله سبحانه وتعالى على هذا الرجل كلبا وحشيا فطحنه وعقره حتى أماته يا أيها الناس لابد أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد فينا الأمن والأمان والسلم والسلام اللهم أعز الإسلام والمسلمين أذل الشرك والمشركين دمر أعداءك أعداء الدين انصر عبادك الموحدين أبو رجاء تكيشيك muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana mai tarin albarka ya haɗa fuskokin nan masu albarka a wannan rana ta goma ga watan Zulhijja alif da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wata sai daidai da talatin da ɗaya ga watan Yuliyo shekara ta dubu biyu da ashirin. Mawdu'in hudun mu a yau mu ya ba da gudunmawa wurin halin da muke ciki a yau wurin ɓanna a cikin ƙasa wurin rashin tsaro wurin damewar na Allah da koma baya wurin taɓarɓarewar tarbiyya mu duba mu gani abubuwa da dama zan buga mu gani domin ka sani ni na ba da gudunmawa kai da kake sauraro ka ba da shi na da bai nan ya ba da gudunmawa Wani lalacewan al'amura a halin da suke ciki a yau sannan mu koma muna kokawa bai kamata mu koka ba wani mutum ya zo yana hakaito mani labari za ka yi mamakin sa yana neman iyar wata yana neman iyar wani mutum ya aura sai mutumin yana da hali babba ne yake ka same ni a Abuja sai ya gidan ya same shi a Abuja yake ina kake so kai aiki kana son NNPC ne ko NIPOS ko ko kana son CBN sai yace ya baba tun da iyarsa yake nema kaga duk mutumin da yake neman iyarka ai ka zan masa uba yace baba abin da ka gani ya dace baba kai mani sai yake to babu matsala a je takardun can ka je ka cire wando ka kwanta ba za mu matsa haka ba bugu ɗaya za mu maka shikenan a wuce wannan wuri sai yaron ya zabura ya ce inna lillah subhanallah sai ya ce kar ka ɗaga mun sauti ofis ina ka zo ba ni na neme ka ba kai ne ka gani kana so ba ni ne na kira ka ba Ka ga wai suruki ne yana neman ya yi wasi da surkinsa lallai ku sani mun taimaka wurin taɓarɓarewar al'amura shi sa kai a tsaye ni a tsaye shi kuka min mamma, na tsaye yadda nake cewa ya sunkuya na sunkuye ya ya durkusa na durkushe ya tuntsara na tsare ma ya ce ga kasar kuna sannan ka sani akwai matar da ta zo tana gaya mani bayan ta yi kuka kamar ran zai fita ta ce malam na zo ne ina tambayar matsayina na wurin Allah subhanahu wa ta'ala na ce to matsayinki Allah shi ne ya san matsayinki amma ki tambayi abin da ya shige maki duhu sai in baki amsa take malam na na in ji wata rana tsanani ya same ni tsananin rashi na yana kwance ba shi da lafiya mu rasa yadda za mu yi sai na tafi wurin kanin mahaifiyata wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya na koka mata nake da Allah kawu ka taimaka ka ji halin da muke ciki sai yake zan taimaka amma sai na yi lalata da ke malam babu yadda na iya saboda rashi ya kai rashi haka ina ji ina gani kanin mahaifina ya kwanta da nimala menene matsayin wannan haƙinci da na yi ma'ainihin mijina wata mata har wa yau ta zo suke gaya min an bani da marayu guda bakwai malam na je na tambayi mutane malam duk wanda na tafi neman taimako wurin sa zai ce sai ya yi lalata da ni malam wata mata haka ita ba satin nan da ya wuce ta zo suke gaya mani malam tsanani ya same ni jarrabawa ta same ni malam na tafi wurin mutum uku da na tafi kowa na je sai ya ce ko bashi nawa ake bin ki zan biya amma sai kin taimake ni za mu taimaki juna ne sai ce wani irin taimako ni da miji ga halin ni ya su ina neman yadda zan yi ce zan ba ki taimako amma sai kin bani kanki hakan nan ta ce malam na tashi to in muka duba muka ga za mu ga al'amuran da suke faruwa malam ruwa baya tsami banza kowa da irin halinsa akwai yaro da ya zo wata rana gidana ya zo yaro ne bai kai shekara goma ba zai kwance bola su biyu ne yaran sai nake ina iyayenku suka ce daga gasa suke ba ku da iyaye ne suka ce muna da iyaye menene yasa a irin wannan halin da ya kamata kowane yaro a ce yana makaranta ko ku zo kuna aikin kwasan bola sai na tausaya ma al'amarin sai na ce nawa za ku kwanje suka ce ɗari biyu sai na ce to na ƙara muku naira ɗari amma ba ni da canji ga ɗari hudu ni zan fita in kun samo canjin ku sallama a gida na ku ba da ɗari tun da suka tafi yaran nan ba su dawo ba shin wani irin tarbiyya muke bai wa yaran mu a kenan kaza dole ne ni in koka kai ka koka saboda mun gaza mun taimaka wurin taɓarɓarewa da danewan abubuwan da yake faruwa idan ka duba yanzu halin da ake ciki yanzu misali nan tudun bar dai in ka tafi akwai makabartar da har yanzu yanzu a haka ana kotu ana nan ana rigima wasu mutane ne ba da haɗin bakin wasu masu anguwanni da wasu sarakuna da wasu masarauta ina nan ina bin al'amarin in ba su janye ba har bincike ya zo muka gama zan yi bayanin kowace masarauta ce da sunayen sarakunan da suke ciki sun kwashi kulotai sama da hamsin suka siya wa da al'umma makabarta inda za a binne ka a binne ni a binne shi sannan sai ka koma ka ce shugaba bai yi daidai ba ba a yi daidai ba kowa da kake gani ba da irin nashi siyatakon sannan idan ka dawo al'amarin tsaro wanda ya dame a nan faskari jihar katsina akwai yaro matashi da aka kama mai suna rabi haruna yaron nan waɗannan mutanen da suke garkuwa da mutane sun sai mashi mota sun sai mashi waya sun mashi albashi abinda da yake shi ke baiwo su labarin jami'an tsaro in jirgi ya tashi zai buga ya gaya musu jirgi ya tashi na ga yayi wurin batsaye na ga yayi wurin koyi a a gaban gari da yamma shi ke gaya musu halin da ake ciki to ta ina ne tsaro zai samu nan in ka tafi nan nan sama in ka tafi wurin nariya za ka je ka samu akwai waɗanda suke ban labari wani mutum shi ma mutanen nan in za su shigo abin da yake yi magana suke da tokila za su zo bayan gari za su tsaya idan suka yi wal wal wal suka kada tokila shi ma in ya kaɗa masu ma'ana kenan 'yan sintiri 'yan gaba 'yan banga suna nan sun yi kwanton ɓauna kar ku shigo mutanen nan sai su juya su tafi amma abin da zai baka takaici a lokacin da aka kama wannan mutumin wasu daga cikin masu faɗa aji su suka je suka yi sa akwai wani a wata masarauta a cikin jihar kaduna nan shi ma ina nan bincike bai kallon alkibla bai wanke damtsansa shi ne likita waɗannan mutane a wannan masarauta ake ban labari a nan yake gyara su a lokacin da aka kama shi da sunan ana tuhumarsa daga wannan masarauta aka rubuta takarda cewa shi bawan Allah ne mutumin kirki ne aka tsabtace shi aka wanke sa don haka jama'a ni na taimaka wurin damal al'amari kai ma ka taimaka kowannen mu kuma ya san inda yake ba daidai ba da yawan mu nan misali magidanta ne muna da iyalai mu kasa gidan mu uku mazaje yanzu a gidajen mu mun kasu gida guda uku akwai mutumin da yakan ɗauki ɗawainiyar ta ɗari bisa ɗari mu kuma a cikin ɗari kashi biyar ne kawai saura kashi casa'in da biyar kashi na biyu akwai wanda ake ba neman da'in in baka gishiri shi ne wanda in haya za a kama in dubu ɗari ne ya ba da dubu hamsin matarsa ba da dubu hamsin idan kuɗin yara ne za a biya haya dubu talatin misali ya ba da sha biyar matar ta ba da sha biyar su kuma haka suke rayuwa waɗannan mutanen kuma kashi sha biyar ne cikin ɗari kaso tamanin mu daga cikin maza mun sakan mata ɗawainiya su suke ci da mu su suke sha da mu kuma har ma mu dinga isa irin ta kadani mu dinga nuna mun isa mu ne muke da gida saboda Allah jama'a mutumin da ya kasa rubon gidansa amanan da Allah subhanahu wata'ala ya daura maka baka rike ba idan kai ne ka samu madafin iko malam a ina ne za a tsinto ka kowannen ku in kuna sauraron bayanai NDDC jam'iyya ce koko ministry ne da aka gaba domin tallafa mai 'yan Niger Development Niger Delta Development Commission aka kirkira an kirkire ta a 2001 shekara ta 2001 saboda suna korafin an bata musu mahalli an gurɓata musu yanayi babu yadda za a yi su ci aka ce to ga wuri an sa musu aka zo daga hannun gwamnatin nan an tura musu kuɗi naira biliyan ɗari uku da hamsin amma abin da zai baka mamaki ana cikin lockdown babu inda ake motsawa duk mai motsi ma ya mutu a wannan lokaci mutanen nan suka zo aka ce a yi bincike a ga waɗannan kuɗaɗe ina aka kai su mai aka yi da su sai suka ce wai sun kashe naira biliyan tamanin da ɗaya a cikin wata biyu a lokacin da mai motsi baya motsawa amma sun kashe naira biliyan tamanin da ɗaya sai aka tambayi md manajin darakto to ga miliyan ɗari uku da hamsin wannan na menene wai sun bada da kwangila ne a je a binciko irin ayyukan da suka yi yaya za a yi kana shugaba ka ce kai baka san irin ayyukan da ka aiwatar ba sannan aka ce to ga naira miliyan ɗari biyar ta mai ce ya ce wai su raba ma kansu dai su ma'aikata sannan ku duba irin girman raraka da ganiya kullum a tsawon shekarun nan sun ƙi su sai mota sun ƙi su sai ainihin inda za su tare headquarter kullum suna rance ne motar haya naira dubu ɗari biyu abinda suke gudanar da ita kenan haka al'amarin ya zo wai ana cikin wannan sai ya kakkaɗa idanu kawai ya yanke jiki wai shi ya suma to ka dawo nan a arewacin nan nan north east arewa maso gabas kenan nan irin wannan tashin tashina an kafa irin wannan commission da nufin a tallafa wa mutane Abin da aka fara bincike kawai yanzu naira biliyan ɗari ta yi ɓatan dabo ba san inda ta yi ba to ya ku ƴan uwa musulmi lallai muna da bukata mu gyara domin mu din nan mu mun taimaka wurin yadda al'amuran nan suka tabarbare mu ne muke da tsananin laifi sosai domin babu yadda za a yi irin abubuwan da suke faruwa a yanzu a ce wai ba a yi ne sani ka duba kaga gwamnan borno an kai masa hari kwana biyar da suka wuce abin da ya fito ya faɗa kai tsaye ya ce ba 'yan boko haram ba ne sojoji ne to a can kenan kun ga idan ba mu tsaya ba mun koma ga Allah mun jajirce irin wannan al'amari malam ba zai kare ba jami'in da aka ya ɗauki ƙur'ani ko ya ɗauki bible ya rantse ya ce zai kare rayuwa zai kare dukiya su wasu daga cikinsu su ne wanda za ka je ka ce musu wane da wane da wane yan kariya ne ko yan garkuwa da mutane to insha Allah su ne za su kira mutanen su ce kai tana da wane makiyinka ne ba masoyinka ba ne sai ina tsaro zai zamo sannan daga cikin jami'an nan ku sani akwai mutanen da aka kama waɗanda su suna ansar report mutanen nan in sun kama mutane da yawonsu an sa waɗannan a cikin ainihin rediyo an sa su a fili da yawan ku sun ga irin waɗannan abubuwa to in ba komawa muka yi ga Allah ba subhanahu wata'ala malam ta ina ne za mu samu mafita amma akwai mutane kuma jajirtattu kamar irin su DSP Hamma wannan zakakulin mutum ne da zai samu taimako daga Allah sannan a tsaya masa lallai ba karamin aiki zai ba irin su ƙauren ne yanzu DPO na ainihin rigasa mutum ne wanda zaka samu kullum bai baccin dare faturo da ke fita yi to ire-iren waɗannan mutane su ne muke da bukata sannan mu jajirce mu tsaya da addu'a amma in kana tunanin cewa wai jami'an tsaro su za su magance wannan su za su yi kaza malam ka daina yaudaran kanka saboda in an turo maka wanda ba ɗan yankin ka ba babu yadda za a yi ya tsaya ya abin da ya dace sannan ku sani cewa muna neman mutum irin Talha bin Ubaydillah radiyallahu an mutumin da ya zo bakinsa yana cin halal tufafinsa halal suturar sa'anan don da ko kaga duk mutumin da ya tattara waɗannan shauɗa idan ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai amsa mata ya ji wasu mutane suna zagin Abubakar da Umar da Zubair radiyallahu anhum yace kai jama'a me ya same ku waɗannan mutane bayan annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu biyayyu irin su me yasa kuke zagin su suka ce kana mana wani barazana kamar kai ka ce wani annabi in kana da abin da za ka yi ka je ka yi yace zan muku mugunyar addu'a yace ka je ka yi Talha ya daga hannunsa radiyallahu an yace ya Allah wannan mutum Allah ka ɗaura masa wani karan daji daga cikin karnukanka ana zaune ana zaune sai ga ainihin wata dabba ta zo bata kai ainihin doki ba amma ta ɗaran masaniya kaɗan ta dinga sunsana tana bibiya ta dinga ɗaukan mutumin nan tana buga shi da ƙasa sai da dai ajalinta menene yasa saboda ya rike Allah ya koma ga Allah ya samu taimakon Allah subhanahu wa ta'ala akwai wani yantaccen bawa daga cikin bayin ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya wata rana zai samu ibnu taymiya rahimahullah ya kawo wannan addin al-furqan baina awliya'i rahman wa awliya'i shaytan yana cewa ya samu zaki ya tara hanya babu wanda zai murka babu wanda zai motsi sai ya zo ya ce da zakin nan assalamu alaika ya abdullah amincin Allah subhanahu wa ta'ala ya kai zaki ya tabbata a gare ka ka ji tsoron Allah ka tashi ka baiwa mutane hanya ni bawa ne daga cikin bayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zakin nan sai ya kada jelarsa zakin nan sai ya kada ainihin jelarsa sai ya bar wurin na mutane suka wuce mai yasa saboda ya tsarkaka haka muke a gidajen mu mu'amalar da muke muna kallon ta mun san irin abin da muke kawo iyalanmu dole ne mu tsaya mu gyara idan muka gyara za mu ga gyara ana cewa yadda kuke haka za a ɗaura muku shugabanni don haka duk irin yadda ruwan nan ya dame haka sai mu dama shi da suka sai mu sha in mun gyara in Allah ya so ya yarda za mu samu sassauci a cikin al'amura Allah muke roƙo subhanahu wata'ala ya daukaki addinin musulunci da musulmai ya kaskantar da kafirci da kafirai wannan fitina da ta dame mu Allah kai mana maganin ta Allah mun kasa mun gajiya ba za mu iya ba Allah mun tuba Allah ka yayi mana wannan fitina waɗanda suke tada wannan fitina Allah ka